إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بلعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na umar ibn al-khattab radiyallahu anhu a yau talata ko laraba yau litinin ne to na daɗa cilla gaba saboda goma na wuyan nan ba daɗi kusan kowa yana ji yau mulisnai ne yau monde goma sha bakwai ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1438 wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan Jun miladiyar annabi isa ibn maryam radiyallahu anhu aw sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da shekara 2017 kafin mu ci gaba akwai na rubuto min yar marigayi umar alkaleri mai barnan bauchi ta aiko da ƙura'anai da niyyar allah ya ba shi ladan to allah ya ba shi ladan sannan tana neman addu'ar mutane allah ya bai wa 'yar uwarta lafiya to allah ya ba ta lafiya wannan kuma alhaji bashir alhaji bashir na gidan sarkin yakin bauchi ya aiko da turame wa marayu turame guda ashirin allah ya saka masa da alheri sannan alhaji adamu soja alhaji adamu hajjajo shi ma ya aiko da kaya guda hamsin guda ishirin na maza guda talatin na mata domin a ba da bayan Allah Allah ya saka masa da alheri to saura kudin ɗinki ko kuma masu amin sai ku kawo kudin ɗinki ko za mu koma matsalaci mai tauhidi ne <laughs> eh, eh, eh. Allah ya taimake mu saboda haka waɗanda suka kawo waɗannan kayayyaki Allah ya saka musu da alheri da farko lokacin da aka fara azumi wato ba kawo kayayyaki ba abin yayi nauyi amma ga ki yanzu masu kokari suna ta kawowa to muna fata Allah ya yawaita mana irin su domin wannan yana sassauta ainihin damuwa wa masu damuwa kuma yakan sa marayu su ji daɗi su samu annashuwa waɗanda ba su da shi kuma su ma sukan dan samu sauƙi su yi haƙuri da abin da Allah ya jefa su cikinsa kuma masu yi Allah ya daɗa ƙarfafa su Allah ya saƙa musu da alheri a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci idan ba a manta ba muna nan cikin suratul shura a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta 47 ayan da Allah yake cewa yastajibu li rabbikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير نعم فإن أعددوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرها بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور waɗannan ayoyi suna magana ne dangane da kira ga dukkan al'ummomi gaba ɗaya da su amsa kiran Allah subhanahu wa To, mece ce kiran Allah? Kalman tauhidi? ko mecece kiran Allah al-islam musulunci ko kiran Allah da yake magana shine a bauta masa ki kaɗai ayi imani da annabi ko manzon wannan zamani duk waɗannan gaba ɗaya duk wanda ya amsa su ya amsa kiran Allah to shi yasa Allah ta'ala ya ce li rabbikum ku amsa wa ubangijinku min qabli ayati yawmun tun kafin zuwan wata rana la maradda lahu Allah ranan da babu mai mayar da ranan daga wajen Allah a ce an fasa wannan rana ba zai taba yiwa ba wace rana kenan ranar lahira shi yasa zaka sa musulmi yana sallah saboda yana tsoron abin da zai faru ranar lahira yana yin azumi saboda gujewa wulakancin da zai kasance ranar tashin alkiyama ko yana yin zakka yana biyayya wa iyaye yana kyautata wa matansa yana ba da haƙoƙin ‘ya'yansa ko yana ba da haƙoƙin talakawansa yana nisantan zina ko yana barin sata yana barin fashi da makami saboda yana tsoron abin da zai faru ranar takin alkiyama kesa yasa Allah ta'ala ya ce sadibu li ku amsa wa ubangijinku min kabli ayyace yawmin la maradda min Allah tun kafin wannan rana ta zo wanda ba wanda ya isa ya mayar da ita daga wajen Allah a ce ga waɗansu gungun mutane ‘yan majalisu ne na tarayya ko ‘yan majalisu ne na ɗinkin duniya ko na ɗinka duniya ko ma na ina ne su ce gakin nan sun tsaya za a fasa alkiyama ba zai taɓa yiwa ba Allah ta'ala ya riga alkawarin za a yi tashin alkiyama kuma a wannan rana ce za a rarrabe tsakanin ainihin aya da tsakuwa ko da a rarrabe tsakanin me tsakanin abubuwa da dama bainal haqqi wal batil tsakanin ƙarya da gaskiya da tsakanin muminai da kafirai da tsakanin yan aljanna da yan wuta to a wannan rana ne za a ga komai dalla dalla saboda haka idan an amsa kiran Allah to za a samu sauki a wannan rana kuma Allah ta'ala ya ce malakum min malja'in yau ma'ize, lalle a wannan rana wallahi ba ku da mafaka duk inda mutum ya tafi to ya kai kansa wa Allah ne balle ma filin alkiyama babu gini ko akwai gini wannan saman da muke gani za a ɗaye ta sannan ƙasan da muke gani za a kwace ta Allah ta'ala zai sanya ƙasansa ta musamman wanda yake a kanta ne za a yi takin alkiyama akan wannan ƙasa akwai siraɗe akan wannan ƙasa akwai ah, jahannama akan wannan ƙasa akwai dukkan abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya za a gani a filin alkiyama saboda haka wannan ƙasa ne za a tsaya domin takin alkiyama to kun ga ba inda mutum zai tsere saboda a ƙasan da za a taki na alkiyama ba inda za ka tsere gidan gwamnati za ka je fada za ka je abuja za ka je ko kanada za ka je a Nijar za ka je ko Kwatana za ka je Wagadugu za ka je ko Australia za ka je ko Brazil ko Malaysia ko Sri Lanka ko India in ka je India ma ka kai kanka bangon duniya saboda in ka tsallaka ka tafi lahira yasa idan aka tara mutane da aljanu duka da kuma dabbobi da mala'iku duka Allah Ta baraka wa ta'ala zai ta yi ma'ashar aljinni wal in istatatum an tanfudu min aqtari samawati wal ardi la tanfuduna illa bi sultan fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban saboda haka wannan rana ne za ce duk wanda yake son ya tsere ya tsere sama zaka je ko ƙasa zaka je ba ma zaka gane komai ba hatta inda aka ajiye garinku ko jiharku ko ƙasarku ba fa zaka iya ganewa ba saboda haka ma lakum min malja'in yawma idhin ba ku da mafaka a wannan rana wa ma lakum min nakir sa'annan kuma ba ku da musu a wannan rana ko wanda zai yi musu har a ɗauki maganarsa ya kasance maganarsa tana da muhimmanci babu wannan tunda Allah ya ce za a yi takin kiyama za a yi takin kiyama ka amsa kiran Allah in kana son sauki idan kuma baka son sauki to wannan ya rage naka fa in a'radu yasa Allah ce idan suka kau da kai ga barin wa'azin da ake musu da kiran da ake yi su amsa kiran Allah to fa ma arsalnaka alaihim hafiza ba mu aiko ka ka kasance mai kiyayewa akan su ba ka kyale su babu tilas ba wanda za a tilasta shi ya karbi musulunci ba wanda za a tilasta shi ya sallah ba wanda za a tilasta shi ya azumi ko ya zakka ko ya tafi aikin haji ko kuma ya ainihin kiyaye dokokin Allah sai dai mafi a yawa aya tana faɗin haka abinda yake nufi manzo mai wa'azi ne ko annabi mai wa'azi ne sannan mai wa'azi shi ma mai wa'azi ne mai karantarwa a cikinsu babu mai tilastawa saboda baka da hizba baka da yan sanda baka da dogarawa baka da yan banga baka da yan civil defense baka da masu menene ga sojoji sannan akwai waɗansu yan fiskon ko an soke su ne eh suna nan ina jin kamar ana ta abin nan to baka da ko ɗaya daga cikin waɗannan to waye za ka tilasta shi ya waye za ka tilasta shi ya bar lalata ko waye za ka tilasta shi ya tsafi da yake mafiya yawa ma masu tsafin manya ne su ne a kan madafin iko wane ne za ka tilasta shi ya rike alkawari ko ya kiyaye alkawari wa za ka tilasta shi ya rike amana tun da baka da hukuma a hannunka waɗanda suke da hukuma a hannunsu su ne Allah zai tambaye su idan ba su tabbatar da dokokin Allah ba ya za idan ka yi gwamna sai Allah ya tambaye ka yaya dokokin Allah suka kasance a zamaninka a lokacin tainuwanka ko koman shugaban karamar hukuma idan ka yi sai Allah ya tambaye ka wannan kantomancin da ka yi na watanni tara eh, wani ci gaba aka samu cikin harkan addini ko wani ci gaba wato ci baya aka samu a wajen aikin barna to sai Allah ya tambaye ka akan wannan saboda haka in an samu ci gaba wajen harkan addini an samu ci baya wajen harkan barna to lalle kantomancin ka yayi albarka kenan a wajen Allah za ka kubuta saboda haka a matsayinka na sarki na dakaci ko kuma mai anguwa a zamaninka wani ci gaba aka samu wajen harkan addini ko kuma an samu ci gaba wajen raya al'adun gargajiya ko an samu ci gaba wajen harkokin dodanni ko an samu ci gaba wajen eh, harkan kasuwanci na masu duba da matsafa duk ranar takin alkiyama masu rawanin nan sai kun yi bayani wallahi to sai kun yi bayani wannan shi ake kira iko shi yasa ya tabbata cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah shi kare yadda da shi yace manzo Allah yace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bima fa bi lisani fa in lam yastati fa bima fa bi qalbi wa dhalika adaful iman alai ruwayan wanda wani sahabi ya ruwaito wara a zalika min al-imani habbatu kardalin idan kana da iko to ka canza da ainihin ikonka shine ka canza da hannunka saboda haka lokacin da annabi ya yi wa'azi ya bunƙasa ya mamaye wurare da dama to dole ya ɗauki mataki wajen masu ɓarna ya hana su ɓarna waɗanda ba su aikin ibada a tilasta su sai sun yi amma da farkon al'amarin ya yi kira zuwa ga musulunci babu tilastawa shi yasa zamanin annabi babu wanda ya tilasta shi ya karbi addinin Allah ko ya tilasta sa Hamza bin Abdul Muttalib ya karbi addinin Allah ya tilasta Umar dan Khattab ya karbi addinin Allah ko ya tilasta Dimad al-Abdi ya karbi addinin Allah ko ya tilasta Amr bin Abasa ya karbi addinin Allah ko ya tilasta Bilal ya karbi addinin Allah ko ya tilasta su haibun rome ya karbi addinin Allah ko ya tilasta su sumayya ta karbi addinin Allah da sauran ire-iren su manzon Allah bai tilasta su su karbi addinin Allah ba su da kansu suka zo suka karbi addinin Allah Hamza bin Abdul Muttalib lokacin da ya dawo shi bai da ma tunanin ya karbi musulunci amma da ya dawo daga farauta sai wata baiwa sai ta tare shi ta ce yau wani abu ya faru a gari na ji ta kai ce kwarai da gaske saboda ni mace ce ba zan iya aikata komai ba ya ce me ya faru ta ce ɗan ɗan uwanka nan tun da hamza yana matsayin baffa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan dan uwanka Muhammad din wanda ya zo da sabon addini ina ganin yau yadda aka wulakanta ki aka kankantar da shi waye masa wannan tace kafirin nan mana wancan babban nan wane dama su ne manya waɗanda suke gadara waye ne abu jahal shi ne masa wulaƙance a gaban mutane ana gani amma babu wanda ya tanka masa saboda mai saboda kusancin dangantaka tsakaninsa da annabi don karka dauka abu jahal yana nesa da annabi ko abu lahabi yana nesa da annabi duk cikinsu babu wanda yake nesa da annabi danginsa ne ta ce abin da ya faru kenan saboda haka bai karasa gida ba da kayansa na farauta da kwarinsa da bakanta kawai sai ya zarce gidan abu jahal jeje ya buga masa kofa ya fito ya ce a'a ce baban wane kai ne a wannan lokaci ya ce ba lafiya ba yanzu dan dan uwa na zaka je kana cin mutuncinsa kana kaskanta ki a gaban mutane alhali addinin mu ɗaya da ki to wannan faɗin kalman da ya yi shine fa musuluntarsa kun gama ba gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kalbi musulunci ba a'a saboda bakin ciki da damuwa da ɓacin rai ɗin abin da ya faru ga annabi sannan daga nan ya zo ya faɗa wa manzon Allah cewa ya musulunta maza Allah ya tilasta shi maza Allah bai tilasta shi ba shine abin da Allah yake faɗi a nan eh cewa kai baka kasance masu mai tilasta su ba innama ko in alaika illal bala abin da yake kanka shine isar da sako to sai ɗayan mu bari mu ɗauko manya-manya daga cikinsu umar bin al-khattab Allah ki kare yadda da shi ha kawai manzo Allah ya taki sai ya addu'a yace Allahumma izzal islama bi habbil umrayn Ya ce, ya Allah ka ɗaukaki musulunci da mafi daraja ko mafi kaunan Umar guda biyu a wajenka wanda ka fi kaunansa a cikinsu guda biyun nan daman da umar ɗan khattab ne da kuma amr bin hisham shine abu jahal waɗannan mutane guda biyu su ne fa annabi ya musu wannan addu'a to sai addu'a ta faɗa akan umar ɗan khattab lokacin da ya fito sai ya haɗu da wani musulmi yake ce kai kana ta ɓata lokaci ka karbi sabon addini kana kaza kaza sai ya ce ya umar yanzu ni ne zaka mun wa'azi ka bar wa'azi a gidanka zaka zo kana mun wa'azi ya ce ah, wa'azi a gidana ya ce to a gidanka ba musulunci ya ga kai ka kana mun wa'azi kamata ya ka fara yin wa'azi daga gidanka ka fara ɗaukan mataki ka kana takura mana mu da muke waje ya ce wani yake faruwa ne ya ce to ai kanwar ka wance fatima ta karbi addinin allah mijinta ma musulmi ne ya karbi addinin allah sannan ka zo mu kana takura mu to ne faransa ya ɓaci ya harzuka sai ya kama hanya ya je gidan sai ya dace ya samu suna karanta Kur'ani. ga malamin da yake karantar da su Kur'ani aka boye malamin shi kuma Umar yana son ya casa malamin yana son ya casa mijin kuma har ya fara yunkurin zai yi haka ita ta sha gabansa ta ce duk abin da za ka yi kayi mun karbi musulunci duk abin da za ka yi kayi kuma kun san su ba su fada da mata ai in ka ga mutum ya tsaya yana fada da mata ai ya gama to don ka da kimace ka murkusa ta ka taka ta to don Allah wace gwaninta ka ai ba gwaninta da ka yi shi yasa mai irin wannan mata idan mijinta ya taka ta ya daka ta ya wulakanta ta ya gwara ta to sai ta yi likimo bayan ta yi likimo sai ta suri muciya amma ban ce ta kwada masa a tsakar kansa ba don kanta kake shi ko san inda za ta rada masa ina za ta rada masa <laughs> Allah ya kyauta domin saboda a daka mata kamar yadda ake wato daka bawa wannan musulunci bai yadda da wannan ba dukan da ake musu wana musu duka ne gairu mubarra dukan da yake ba mai tsanani ba saboda haka lokacin da ta zo ta sha gabansa shikenan sai ajiyan zuciya saboda ba zai fada da mace ba amma ya riga ya yi jina-jina ma wanda ya ke shi shine sai ya ce ku kawo mini abin da kuke karantawa shine suka ce kai baka da tsarki ya ce ku kawo mini da yan gani Shi ne ya karbi abin da suke karantawa ya ga ayoyin Allah sai ya ajiyan zuciya yana fita sai ya je samu manzon Allah ya kalmar shahada to ai kaga ya tilasta shi addu'a kawai aka akai Allahumma izal islam bi habbil umrayn ilay addu'a kawai aka yi addu'a ta kama shi to limadul azdi shi da kansa ya zo wajen annabi zai yi masa magani sai annabi ya masa magani eh sai kaikayi ta koma kan me makekiya amma wannan shi ya zama masa alheri sannan amru bin abasa labari ya je ya zo ya samu annabi maza Allah ya karantar da shi addini ya karbi addini ya ce ka koma wajen mutanenka kada ka bayyana sai idan ka ji na bayyana shine wanda maza Allah ya sanar da shi yana ɗaya daga cikin wanda maza Allah ya sanar da shi lokacin sallah saboda haka fa ina aradu fama arsalnaka alaihim hafiza idan sun kauda kai to ba mu aiko ka ka kasance mai gadi gare su ba kuma ba mai tilasta su ba ina alaika illa albala abin da yake kanka shine ka isar da sakon Allah shi yasa duk wa'azin da aka yi man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur inna a'atadna lizzalimina nara Allah ta'ala yace wanda ya ga dama wato yayi imani wanda ya ga dama ko ya ga haguna to sai ya kafirce amma inna a'tatna na naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi wujuh bi'sa ash wa sa'at murtafaqa saboda haka sai aka ambace sakamakon waɗanda suka yi tawaye to wannan kana da option ko kana da zaɓi a cikin rayuwa in kaga dama kai imani in kaga haguna kada kai imani akwai azaba a wajen Allah wa inna idza azaqna na insana minna rahmatan fariha biha Allah ta'ala ya ce dan adam idan Allah ya bashi rahama da jin dadi da ni'ima to ganshi yana farin ciki maimakon ya gode wa Allah ina mafiya yawa basa godiya ga Allah wa in tusibuhum sayyi'atun idan mumunan abu ya same su bima qaddamat aydihim saboda abinda hannayensu suka aikata na mumunan abu kamar yadda muka yi bayani a baya akwai kaddara tana iya samun mutum sannan na biyu wani lokaci idan ka saba wa Allah to Allah yana iya haɗa ka da wani mummunan abu don ya zama maka darasi ya kasance ranar takin alkiyama Allah ba zai kama ka da laifi ba sannan akwai wani mummunan abu da zai same ka wannan bisa kaddaran Allah ne haka Allah ya hukunta naturally saboda haka ba tare da aikata wani laifi ba dukansu waɗannan ana mai da al'amari zuwa ga Allah to dan adam idan mummunan abu ya same ki fa innal insana kafur lalle dan adam bai yawan butulci ne sai ganki yana ta gunagune sai ganki yana ta kuka maimakon ya koma zuwa ga Allah to ba zai aikata haka ba to Allah ta'ala baya bukatan wannan abinda Allah yake so idan ni'ima ta same ka ka gode masa idan mummunan abu ya same ka ka roƙe ki ka mai da al'amari zuwa ga Allah to sai Allah ya canza maka da mafi alheri sai Allah ya ce mai لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير يا كما تكاور ruwan sha a kusa don ga mai karatu idonsa ya fara rufewa eh, mai karatun idonsa ya fara rufewa kawo ruwan sha a kusa ko ku haɗa masa shayi eh, lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha' يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير kaga wannan aya ko waɗannan ayoyi su suka yi bayanin yadda ke hayayyafa a duniya da yadda ke samun maza zalla da yadda ake samun mata zalla da kuma yadda ake samun maza da mata da yadda kuma ake wayewan a wato wayi gari babu ko daya wannan hukunci ne na Allah idan mutum ya samu ‘ya'ya da yawa ba zai gadara ba in ya yi gadara ko ya lalace idan mutum yana samun maza zalla ya ce bari ya je wajen bokaye su sama masa mata zalla sun yi kaɗan ba za su iya budun za su shiga gonan Allah duk wanda ya shiga gonan Allah ko ba boka ba ko bokaye ne Allah ba zai kyale shi ba sannan idan Allah ya baka ainihin mata zalla ka ce kuma sai ka nemi mazaje to sai dai ka nema a wajen Allah amma boka nan ma ba zai iya ka komai ba wanda Allah ya sanya shi bakarare baya haihuwa to duk yadda aka yi ba zai haihu ba idan mace ce duk yadda aka yi ba za ta haihu ba ba ingila aka kai ta ba ko gidan elizabeth aka kai ta eh ita ce sarauniyar ingila ko to ko gidanta aka kai ta to ba za ta haihu ba saboda Allah ta'ala ya riga ya sanya ta bakarariya saboda haka kun ga waɗannan ayoyi ne wanda ya kamata kowa ya zauna ya karatun ta nutso wato ya fahimta da kyau Allah ta'ala ya ce lillahi mulku samawati wal ard Allah shi yake da mallakan samai da kasai ya khluqu ma yasha Allah shi yake halitta abin da ya ga dama ya habu liman yasha'u inasa yana bada waɗansu mata zalla wa ya habu liman yasha'u dhukur yana bada waɗansu kuma mazan nan zalla aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha ko kuma ya gauraya su maza da mata wa ya man a aqima wani kuma Allah yakan sanya shi bakarare baya haihuwa innahu alimun qadir lalle Allah masani ne mai iko akwai wanda ya sai tinkari Allah akan wannan wallahi babu sai dai ayi hakuri gaba ya. saboda haka babu wanda ya sai tinkari Allah akan wannan idan Allah ya baka maza zalla to ka gole masa idan ya baka mata zalla nan ma ka gole masa idan ya haɗa maka maza da mata to nan ma ka gode masa sannan idan ya sa ka baka da ko ɗaya nan ma dole ka gode masa domin kai ma da ka zo ba shawara aka yi da Allah ba kai ma da ka zo duniya ba shawara aka yi da Allah ba haka Allah ya ga dama ya ba da mahaifinka da mahaifiyanka kai karan kanka da kai nake magana eh kai mai sauraro na saboda haka kaga tunda ba shawara aka yi ba Allah ya bada kai ko ya ba da ke to kaga idan Allah ya hana nan ma dole a gode wa Allah subhanahu wataala kuma duk waɗanda Allah bai ba su ‘ya’ya ba ya rage musu rikici ne ya rage musu rigima idan aka baka maza zalla ba baka mata ba to ya rage maka rigiman yaya mata idan aka baka ‘ya’ya mata zalla ba baka maza ba nan ma rage maka rigima na yaya maza to in aka gauraya maka duka biyu to akwai aiki daman a buga ka ta nan a buga ka to kai kaɗai ba za ka iya gudanar da al'amura ba ba tare da ka nemi taimakon Allah subhanahu wataala ba yasa duk wani mai gida duk wani mai gida mai iyali babban addu'ansa ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين imama. kuma wannan yana daga cikin addu'an bayin Allah na ƙwarai wanda Allah ya ce wa ibadur rahman alladhina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahum jahilun? qalu salama a ƙarshe me yace ulaika yujzauna alghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama saboda haka tun mutumin da ya kasance yana da gida yana da mata yana da ƴaƴa ko ma wani irin ƴaƴa ne ya samu to abin da yake bukata ranar takin alkiyama da ke da iyalansa duka suna cikin gidan aljanna Allah ya ba mu aljanna saboda haka babu wanda zai so a ce matarsa ta bauɗe kamar yadda matan annabi lotu ta bauɗe ko matan annabi lo ba wanda yake son a ce ɗansa ya bauɗe kamar yadda ɗan annabi nuhu ya bauɗe ga barin hanya ta ƙwarai ba wanda zai so a ce iyayensa sun bauɗe kamar yadda iyayen annabi ibrahim su ma suka bauɗe gabarin hanya ba wanda yake son haka kowa yana son a ce da matansa da ‘ya'yansa da iyayensa tunda idan ka kai wani munzali kana da mata da ‘ya'ya ka kai matsayin ƙarfinka to iyayenka ma za su dawo ƙarƙashinka ne kana son da iyayenka da ainihin matanka da ‘ya'yanka da zuriyanka gaba ɗaya ku kasance a cikin gidan aljanna ya za ka ce bayan Allah ko bayan mai rahama su ne waɗanda suke tafiya sannu-sannu a bayan ƙasa Wai za taba humul jahilu na ƙalu salama idan jahilai sun musu magana ta ainihin ɓarna ko ta tsokana sukan ce mu zaman lafiya muke nema saboda haka abin zai kare a magana kenan amma in ka zo ka taɓa lafiyansa to in ya ga dama zai gwada maka ƙarfin tuwo shi ma zai gwada maka ƙwari tun da daman an ce wanda ya naushe ka kai ma ka naushe shi ba mani ta da alaikum فاعتدوا عليه وإن عاقبتم فأقبوا بمثل ما عوقبتم به sai dai wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin amma ba za ka yi hakuri ba sai idan ba za ka yi hakuri ba sai idan ya kasance akwai matsala amma in akwai babu matsala babu raini to wannan sai ka yi hakuri kuma ka yafe amma inda raini to ka kai naushi eh ka kai naushi saboda me saboda gobe ya zama deterration wato ga ainihin wanda za su sake tinkaranka ko su rinka ganin arhanka suna son su tsokane ka ko wani abu makamancin wannan. saboda haka mahallu shahid namu da Allah tabaraka ta'ala ya ta'ammatawa waɗanda suke yin abu kaza suna yin abu kaza shine sai ya ce wallazina Su sune waɗanda suke cewa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun suna ce ya Allah ka ba mu albarka da kwanciyar hankali da natsuwa daga ainihin matayenmu da zuriyanmu gaba ɗaya nan waje allah lil muttaqina imama ya Allah ka sanya mu jagorori ga masu tsoron Allah ba ma muna musu rakiya ba a'a ya kasance masu tsoron Allah suna mana rakiya suna koyi da mu abin da muke bukata kenan saboda haka kowane mai gida abin da ake so da gare shi kenan to ko da ma baka da kowa ka zo tun da kana da matan karanta aikin kiyama za a tambaye ka wannan matan eh kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya karantar da manzon Allah ko ya sanar da annabi manzon Allah ya riga yayi bayani yace ar-rajulu ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi kun ga mai gida sai an tambaye ah, sai an tambaye shi dangane da iyalan gidansa saboda haka babban iyalin gidansa matarsa to ko da kana da mace guda ɗaya sannan babu ‘ya'ya ba mamaki akwai waɗansu ‘yan cirani waɗanda suke zuwa gidan to akan wannan mata guda ɗaya sai an tambaye ka yaya kai ka nemo auren ka yi hiran munafinci ko ka je ka yi hira kekere keke lokacin da ake hira din nan wato ka sa mata zobe ko ka cire zobe duk wannan za ka yi bayani ai kana dina sai ka yi bayani wallahi eh. ko kuma an kama hanya an tafi wajen shakatawa ko an tafi yawon abu kaza da kaza ko lokacin sallah kun tafi da ita kasuwa ko kun je ainihin jifatu ka mata sayayya to tun ranar tashin kiyama sun sai ka yi bayani Sanda a lokacin ai ba matarka ba ce sai dai in za ka ɗauke ta da babanta ku je sayayya ko za ka ɗauke ta da yayanta mai wayo eh ku je sayayya ba wai a ɗauka da wani ɗan ƙaramin yaro wanda an ga dama ma sai a je a bar a mota ba eh saboda haka sai an maka tambaya lokacin da aka zo aka ɗaura auren sannan ya aka daura auren ka hala mata kaya ta ina ka samo kudin da ka hada kaya nan ma sai ka bayani sadaki a ina ka samo sai ka bayani a lahira inda za ta zauna duk sai ka bayani a lahira da me ka ciyar da ita abincin da kake bata amin halalin amin haramin duk sai ka bayani ranar tashin alkiyama sa'annan kuma wani irin zamantakewa kuka yi tsakani duk waɗannan sai ka bayani to kaga ko mata ɗaya kake da ita baka da ƴaƴa ko ɗaya to akwai tambayoyi fa ranar takin alkiyama to masu mata biyu da masu mata uku uku balle waɗanda suka rufe kofa da waɗanda suka tara ƴaƴa to akwai jibgin bayani ranar takin alkiyama Allah ya kubutar da mu saboda haka lillahi mulku samawati wal ard lalle mallakan samai da kai sai na Allah ne ya khluqu ma yasha Allah yana halitta abin da ya ga dama ya habu liman yasha'u inatha Allah yana ba da wanda ya ga dama ‘ya'ya mata waɗansu malamai suna ganin wato yana da muhimmanci a ce haihuwan farko a samu ‘ya mace haihuwan farko aka samu ‘ya mace ana ganin akwai albarka a ciki saboda Allah ya ce ya haɓu limai ya sha nasa sai ya fara ambaton mata bai ambaci maza ba sannan ya ce wa ya haɓu limai ya sha uzukur sannan kuma Allah yana ba da maza su kuma mazan sai ambace su da alif da lam su ina san din nan babu alif da lam hikiman da ke cikin wannan don a gwada cewa ar-rijalu qawwamuna 'alal nisa'i yasa in aka samu ya ta farko mace ce na biyu ko ta biyu ma mace ce aka samu ta uku ko na uku namiji ne to inda ya girma yana da hankali yana da natsuwa ya samu matsayi zaka ga wata rana za a wayi gari waɗannan yayunsa guda biyu shi zai ɗauki nauyinsu don mace ba ta ɗaukar nauyi mace ba a jibga mata nauyi sai dai a ɗauki nauyinta ya sa idan ƙarshen rayuwa aka tafi ƙarshen rayuwa an fi kula da uwa kan uba shi uba yana da haƙuri ya ga dama ko a ƙofar gida zai kwana eh amma in ka kuskura kai kyakkyawan ɗaki wa matarka kai mummunan ɗaki wa uwarka to zagi ma kawai ya ishe ka ya kwarai da gaske zagi ma kawai ya ishe ka amma ka san da za ka yi kyakkyawan ɗaki wa mahaifinka shi zai ce baya bukata kullum ya ga dama zai ce shi ne a zauren gida shi zai rufe kofa shi zai bude kofa shi haka ya zaɓen makansa shi yasa gunagune a wajen maza yana da sauki shi yasa Allah yake ɗaura musu nauyi dalilin da yasa aka ce wajen gado li zakari mislu hadzil unsayaini namiji zai karbi rabon mata guda biyu ita mace in ta karbi nata sai ta je da mijinta sai su murkusa bayan su murkusa sai ta sake dawo wajen dan uwantan akwai damuwa kuma ya taimake ta saboda haka kun ga ya ci kashi biyu a cikin kashi ɗaya dai da ya ci ya ci kashi ɗaya a ɗaya kashin kuma sai ya taimaka musu ya sake mayar musu yasa aka ce zakari mislu hadzil unsayaini yasa Allah ta'ala ya ce wa ya yahabu liman yasha'u dhukur amma dai mata da aka fara ambaton saboda wannan a gwada muku darajansu su ma suna da muhimmanci dalilin da yasa wani malami ya istinbadi ce duk wanda ya fara haihuwan ƴa mace ita ce ta farko to akwai alaman albarka ba wai an ce namijin akwai alaman bala'i bane a eh amma dai tunda Allah ya fara ambaton mata to lalle wannan yana gwada muhimmancin su musamman ma da yake larabawa su suna kyaman ƴaƴa mata su suna ganin ba su iya kare fada ba a ba sa iya taimako ba sa agaje duk lokacin da mutum ya zo za a je wajen yaƙi ba za a ɗauki mata ba saboda haka shi yasa suke son ƴaƴa maza suke kyaman ƴaƴa mata waɗansu ma idan Allah ya ba su ƴaƴa mata to suna turbe su da ransu ne kawai kamar yadda Allah ya ce wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat ko kuma bi ayyi zambin qutilti kuma wani idan da za a yi masa albishir cewa matarsa ta haifi ya mace to lalle zai wuni yana cikin bacin rai zai kwana yana cikin bacin rai wa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla huhu muswaddan wa zai Ya tawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hulin am yadsuhu fi fitura. ala sa'a ma kuma. saboda haka abinda suke kenan sai aka gwada musu a'a ai gashi anan Allah ya fara ambatawa يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويسأل من يشاء أقيما إنه عليم قدير بعد الإفادة waɗannan ayoyin da muka karanta sun zo ne bayan an mana bayani fi wa'adil mu'minin alƙawarin da Allah ya yi wa bayan Allah mu'minai cewa zai ba su gidan aljanna wa wa'idil kafirin da gargadin da aka yi wa kafirai cewa idan ba su tuba ba to makoman su wuta ce wa bayanin ahwalil kufar kuma an mana bayanin halayen kafirai ranar takin alkiyama amaman na cewa za a tsayar da su a gaban wuta bayan Allah muminai suna ainihin ganin su zakarallahu ta'ala anan sai Allah ya ambace alhadafa wal gaya manufa da ainihin matuka wa huwa al-iftijaba li da'wati Allah shine amsa kiran Allah ila tauhidi wal ibadati al-khalisa a amsa kiran Allah wajen tauhidi da bauta masa shi kadai muhaddira min ahwalil qiyama Allah yana gargadi dangane da halaye ranar takin alkiyama wa mubayyinan annahum in aradu kuma Allah yayi bayanin cewa idan an kauda kai ga barin alkiyama au da'awatihi ko kiran Allah to fala ya ubuhu bihim fala ya bahu bihim lalle Allah ba zai damu da waɗannan mutane ba wa anna min sha'anil insan tunda yana daga cikin al'ada ta dan adam wato juhudun ni'ima yana musun ni'iman Allah ko juhudan ni'ima li bayani sababi iradihim wa israrihim ala mazahibihim al-batila domin Allah ta'ala yayi ainihin ya gina a bisa yadda mutane suke kaucewa gabarin da'awa ta gaskiya ko gabarin abin da yake wato manufa ce mai kyau wa israrihim ala mazahibihim al-batila da yadda suke dagewa a bisa ainihin masabobinsu na barna ثم ذكر تعالى sana a ƙarshe Allah ya ambata mana matsalan misali min taqsimi hibatil aulad yadda Allah yake bada kyautan yaya li na dalilan ala tasarrufillahi lahifin alam ga yadda Allah yake tasarrufi a bayan ƙasa kuma hukuncin da Allah ya yi lamu a ƙibali hukume ba wanda ya isa ya ididdiga ko ya yi bibiya ko ya yi bincike a cikin me a cikin ainihin hukuncin Allah shine Allah ya ce istajibu li rabbikum Ku amsa wa ubangijinku min qabli ayyati yawmun kafin wata rana ta zo la maradda lahu min Allah ranar da za a ba za a mayar da ita ba daga wajen Allah ay ajibu wata rabbikon, ku amsa kiran ubangijinku ilal imani be zuwa ga imani da Allah wa bi kutubi da kuma littafan Allah wa rusuli da ainihin manzannin Allah wa tabi'u ma ja'akum bihi lalle ku bi abinda manzon Allah ya zo muku da ki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun ga wannan ya tabbatar da alqur'ani da sunna ina fikihu yake ina fikihu yake anan babu saboda yana karkashin qur'ani da sunna yasa idan fikihu ya saba wa qur'ani da sunna ba za a yake da shi ba wannan shine gaskiyar lamari tunda da to inda ake magana maganan Allah inda za a yi magana maganan manzon Allah to kaji na uku kuma a ce maganan wani malami sai dai idan bai saba wa maganan Allah da na manzon Allah ba amma idan maganan wani malami kowaye shi ko a da aka yi shi ko a yanzu yake ko a kasashen larabawa ka yi shi ko a kasan pakistan da afghanistan ne aka yi shi ko a kasan iraki ko iran ko a kasan farisa ko kuma daula ta Spain a da aka yi shi kai ko a Andalus ko a Pandalus ko a Senegal ko a Mali ko a Timbuktu balle a Najeriya idan dai ya saba wa Allah da manzonsa ba za a saurare shi ba yasa kullum muke fal'a abin da ke cikin ahalari za ka yi aiki da shi ne matukan bai saba wa Kur'ani da hadisi ba abin da ke cikin a kimawiye shi ma za ka yi aiki da shi ne matukan bai saba wa Kur'ani da hadisi ba haka ma izziya haka ma risala haka ma irshadu salik aska mai aske gizon jahilci haka ma muktasar khalil haka ma almudawwanatul kubra da sauran waɗansu littafai na fikihu matukan ba su saba wa Kur'ani da hadisi ba amma idan sun saba wa Kur'ani da hadisi babu yadda za a ce ai mai ahalari ya ce idan ka bi sai a ce ka saba wa mai ahalari to an aiko ka ka yi aiki da abin da mai ahalari ne ya faɗa ko kuma abin da mai hadisi ne ya faɗa za ka yi aiki da shi saboda haka babu yadda za a yi kamar hadisin manzon Allah ka kama magana mai ahalari magana mai ahalari wanda yake wani mutumin ainihin wani dutse ne a nan ƙasar libya shi ne rubuta wannan kabar wanda ya bayyana a dutsen safa da marwa a can makka kabar maganarsa ba zai taɓa yiwuwa ba saboda haka shi yasa idan aka amsa kiran Allah na alkur'ani to sai an amsa kiran manzon Allah na hadisansa a na uku kuma ba ce maka ga wani malami ba sai yasa malamai da yawa suke ganin a yanzu akwai alfiqhul muqaran wanda yake masaba wanda zaka iya hada wannan da wannan matukan akwai dalili amma a ce zaka tsaya masabar malikiyya masabar shafi'iyya masaban hanafi hanafiya ko hambaliya ko masaba ta ainihin laifiya ko auza'iya ko jafariya da sauran masabobi wallahi babu wanda ya ce ka tsaya a bisa ɗaya daga cikin masabobin nan saboda sahabbai ma ba su san su ba tabi'una ba su san su ba daga baya ne aka samu waɗannan sunaye ake su da waɗannan sunaye saboda haka don an ce almaliki shikenan kana daga kai saboda kai ba malike ne to shiriri ta ne matukan kayi riko da abin da babu hujja a kai kuma sai Allah ya tambaye ka ranar tashin kiyama ba za ka iya tsallakewa ba saboda haka ka rike Qur'ani da hadisi duk abin da aka kawo a kawo hujja daga cikin Qur'ani ko hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama in babu to shine sai ayi amfani da fahimtar wani malami ba dan tuwatuwa ba ba wanda yake yaudara ba ba maha'inci ba ba kuma malamin jahilai ba a malami na hakika waɗanda ake kiransu na fil ilimi matabbata cikin ilimi wanda suka kawo gudumawa cikin addinin Allah ba son zuciyarsu suka kafa ba saboda haka shine sajibu li rabbikum min qabli an yati yau, la maradda lahu min Allah ma lakum min malja'in yawma idhin wa ma lakum min nakir sa'an fa in aradu idan sun kauda kai gabarin wa'azin da ake musu gaba daya fa ma arsalnaka alaihim hafiza ba mu aiko ka ka kasance mai gadi gare su ba kamar yadda Allah ya ce laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha lasa alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar wa yu'adhibuhu Allah azabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum fa innama alayka albalagu wa alaina alhisab Allah ta'ala yace abin da yake kanka kai sadda sako mu ne masu shiryarwa Allah shiryar da mu wa inna idza azaqna al-insana minna rahmatan fariha biha ko zan ana nade mana wannan sura ne mun je wajen ƙarshe saboda haka ana tariye mana shi yasa aka ambaci halin dan adam idan yana cikin ni'ima sai ta farin ciki ya manta da godiyan Allah wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur idan mummunan abu ya same shi kuma ya rinka butulci kenan anya za a samu canji kuwa anya za a samu warwaran abubuwa kuwa anya hatsi zai sauko kuwa anya za a samu kayan marayu kuwa anya za a yi kaza da kaza kuwa fa innal insana lalle dan adam da kake ganin sa kafur me yawan butulci ne anan kafur ba kafirci bane ana nufin butulci to butulci din nan kuskure ne da da Allah ya maka ni'ima kamata ya ka gode masa idan ka shiga cikin bala'i ka mai da al'amari zuwa ga Allah to sai Allah ya tsamar da kai ya rufa maka asiri abinda ake bukata kenan to sannan sai ya cika mana da aya mai girma lillahi mulku samawati wal ard duk abinda ka gani cikin samai da kasai wallahi mallakan Allah ne komai nasa ne yakhluqu ma yasha yana halitta abinda ya ga dama ya habu liman yasha wa yinasan Allah yana bada wanda ya ga dama ya'ya mata zalla wa ya buli liman yasha'u zukur? ko kuma ya bashi ƴaƴa maza zalla aw yuzawwijuhum ko kuma ya gauraya su zukuran wa maza da mata wa yaj'alu man a aqima kuma Allah yakan sanya wanda ya ga dama ba bakarare innahu alimun qadir lalle Allah masani ne sannan mai iko ne kun ga koda cikin annabawa sai da Allah ya tabbatar da haka akwai annabi ko manzannin da Allah ya ba su ƴaƴa mata zalla akwai manzanni ko annabawan da Allah ya ba su ƴaƴa maza zalla akwai manzanni ko annabawan da Allah ya gauraya musu maza da mata sannan akwai annabawa da manzannin da Allah ya sanya su ba su haihuwa ba su bar kowa ba to manyan mutane kenan balle kai balle waɗanda ba kowa ba to ka yadda da wannan iko na Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء innahu aliyun hakim wannan aya ta kawo mana wani ilimi ne na musamman ba domin alkur'ani ya ambace shi ba da ba za mu taɓa sanin yaya Allah yake gudanar da wannan al'amari na wahayi ba abin da ya rike duniya ka kab gaba ɗaya shine alwahayu shine wahayi wannan wahayi shi yake haɗawa tsakanin Allah tabaraka ta'ala da manzanninsa daga cikin mala'iku da kuma manzanninsa daga cikin mutane kamar yadda yake wannan wahayi shi yake haɗawa tsakanin Allah subhanahu wata'ala da ainihin annabawansa cikin mutane Sa'an nan kuma wannan wahayi shi yake haɗa alaƙa tsakanin Allah ta'ala da kuma bayinsa na kwarai to wahayin nan ga yadda yake gudana shine Allah ta'ala ya ce wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahayan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha a wata qira'a fayuhi bi idnihi ma yasha ɗaya daga cikin abubuwa guda uku nan to ta nan ake samun wahayi saboda me saboda Allah innahu aliyyun hakim kuma wannan shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala amma a daidai wannan lokaci muna farin ciki da ziyaran da sardaunan misau ya kawo mana alhaji ahmad iliyasu saboda haka za mu ba da mintoci guda biyu ko uku wa mai girma sardaunan misau ya yi mana jawabi na ainihin iyaye saboda haka ranka shi daɗe muna farin ciki da wannan ziyara sa'annan kuma eh, matso gaba domin ka gabatar mana da ainihin kalmomi masu muhimmanci na mintoci biyu ko uku insha Allah ta'ala أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما والصلاة والسلام على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم يا جماعة المسلمين shi malam dr zubair ya mun ba zaka na zo a boye saurari karatu kamar yadda nake sha'awan karatuttukan shi wanda gaskiya ba na nufin dinsu kuma yau na ga na samu hali suna gari na samu sarari in ce zan kawo wannan ziyara na saurari karatu kuma alhamdulillah ah, bayan godiya ga Allah muna addu'a kuma fata Allah shi ƙara lafiya wa malam ya ƙarfafa shi kan dukkan abubuwan da yake na aikin alheri ah, na zo akan gaba don koda kwana biyu ko uku da suka wuce malam yana ta bayani wato akan wa'azazzuka da ya shafi shugabanni da sauransu to sai mu godiya ga Allah da muka samu mutane irin shi malam Dr. Zubair wajen faɗawa shugabanni gaskiya al'amuran da ya faru yanzu a ƙarƙashin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa addini nasiha lillahi wa rasulihi wa likitabi wa ummatil muslimina wa amatihum to kun ga wayannan guda uku na farko duka abu ɗaya ne wato abinda ake cewa da interwoman cikin cikin abu guda ne nasika ga ubangiji kowa da ya san imani da shi ne da yarda da abubuwan da ya kawo da sauransu kuma shi manzo sallallahu alaihi wasallama shi ya kawo dukkan sakonnin nan ta hanyar alkur'ani mai girma to amma a musulmin su ne shugabanni wanda kuma kullum Allah yana bayani a kai wala Allah shugabancin nan na sarauta ne na siyasa ne na malanta ne kowane irin shugabanci ko kai a gidanka saboda haka faɗan abubuwan da ya kamata a kan shugabanni ba ƙaramin al'amari ba ne saboda haka ina fata malam a ci gaba da wannan al'amari wanda insha Allah shi ne zai kawo mana zama lafiya a sannan amma cin mu masu bi ne da sauransu to babban al'amari da yake damu mana mu'amala mu'amala tsakanin mu gaskiyar magana muna da matsala mu al'umma musulmi saboda haka duk wani forum malam wani in Allah ba baka iko a rinka yin bayani mu'amala tsakanin mu fa ya gurbace tsakanin iyaye da yaya ne tsakanin mata da mazaje ne tsakanin aboki da aboki tsakanin eh, dukkan abu da ka sani muna da matsala matuƙa abu ne bayyananne yanzu mu'amala ta tsakaninmu ya riga ya rubuce ya lalace to yana ɗaya daga cikin kuma matsaloli da muke samu a ƙasar nan na rashin zama lafiya don muna cutar da junanmu akan harkar mu'amala saboda haka malam ina farin ciki gaskiya lokacin da na shigo ma kan gaba kana wannan bayani karatun da aka yi kwana biyu ko uku da suka wuce na ji kana bayani kan sarakuna an dawo daga sarakunan gargajiya yanzu ana musu biyayya saboda sun yadda masarakunan musulunci ta saurari wannan saboda haka ina fata za a ci gaba sannan magana mu'amalar nan kar a yi sassauci har Allah ya sa mu gyaru akan wannan daidai Allah ya ba mu ladan shi ne kuskure Allah ubangiji ya yi kuma Allah ya saka maka da alhamdulillah wannan shine jawabin sardaunan mai sau alhaji ahmad iliyasu Allah ya saka da alheri kuma muna farin ciki da wannan ziyara Allah ya saka da alheri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sirrin munir ne